haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu masu mu suka ji a makonnin da suka gabata mun taɓo batun 'yanci da ƙalubalen da yara mata ke fuskanta a faɗin duniya abinda ya haɗa da fyaɗe cin zarafin mata rashin ilimi da dai makamantansu. sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. A makonnin da suka gabata wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana zaure inda ta tattauna da wasu ƙwararru irin su Hajiya Rabi'u Galadima tsohuwar daraktar gaban yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta Najeriya. da malama Zainab Nasir Ahmad, shugabar kungiyar yara mata ta Girl Child Initiative Community Engagement da Aliyu Sambo jagorar kungiyar da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da cin zarafi na mata da maza shiyar jihar Kano game da wannan batu. Yanzu kuma ga ƙarashin hirarsu. Wannan shi ne abin da ya kamata a ce al'umma suna la'akari da shi kuma suna duba suna fahimta kafin su yi katsalandan akan abin da ya daganci sha'anin jinsi na namiji da mace ba nuna fifikon wani akai mata suna da damar da za su iya yin dukkanin ayyuka na ci gaba yanzu a kwana kwana nan hajiya take faɗa ga na ungozo okonjo uwela wanda aboki takarar ta ma mace ce da waga a duniya sai zamana abokan takarar ma gaba ɗaya mata ne guda biyu suke yin takara akan wani abu guda ɗaya kuma karshe ga yadda sakamakon yake nema zai tabbata akan cewa mutum ta mutanen kasa Najeriya ita ce suke nema ta yi wannan mai wannan jagoranci to da jagorancin mace yake ba wai rauni ne a ciki ba ba kuma kaskanci ne a ciki ba a'a mace tana da dama maki domin yanayin tunanin mace da tunanin namiji akwai bambanci shi namiji akwai abin da wasu daga cikin masana psychology suke cewa yana da ɗabi'a ne ta zafi a cikin kowane irin al'amari to a sanda zafi wa al'umma yawa kuma kuka take saboda mai tsanani da suke tsinta kanta a ciki to amma ita mace sai Allah ya yi ta mace halitta ce mai taushi mai kuma tausayi da jin kai wannan taushin da tausayin da jin kan sai a ga tasirin saurin kawo al'umma nagartaccen da ingantaccen ci gaba ya ma fi tasiri a kansu tasirin da da namiji yake da shi a cikin society. To muna godiya daga karshe idan kuka samu damar sauya abubuwa da za su kawo ci gaba a rayuwar yara mata me za ku iya yi in soma da ke malama Zainab. Eh to ni kamar ta bangare na gaskiya zan kuma da hankali akan bangaren ilimi sannan kuma da yaki da cin zarafi. saboda shi wannan rashin ilimin shi ne kusan umul a ba'izin duka matsalolin da suke faruwa saboda daga lokacin da mace ta samu ilimi tamkar fitila ce a cikin duhu in ga duk inda za ta bi za ta haska kuma ba za ta faɗa hanya mara kyau ba ko ma ta wani bangare ne ba za ta samu tawaya ko kuskure ba kuma ita za ta tsaya ta tabbatar da cewa ita jaruma ce kuma ta kai matsayin da za ta zama wani abu domin ta amfani al'ummar ta da rayuwar ta gabaki daya sannan matsalar cin zarafin nan shi cin zarafi wani abu ne musamman in ya faru ga mace a lokacin da take karancin shekaru yana zama mata a kwakwalwa har kai tana tunanin cewa ita ba ta kai ba ko ba ta kai matsayin da za ta wani abu ba amma daga lokacin lokacin da aka samu wa'annan matsalolin cin zarafin sun kawo an zo an nuna mace cewa ko da an yake fyaɗe za ki iya fitowa ki nuna wa duniya cewa tabbas ga wanda ya nufi ki nuna shi kuma a je a bincike a hukunta shi kuma a wayarwa da al'umma kai akan yana wannan shirin da suke yi saboda wannan shirin baya haifar da ɗa mai gidi domin dai waɗannan abubuwan su zan mai da hankali a kai in na samu dama. To muna godiya hajiya gare ki. To dama an riga an faɗa ilimi shi mai haske. shine mai haska duniya kuma bature ma ya faɗa kuma addinin mu ya faɗa to educate a girl child or a woman is to educate a nation to babban abu mafi fa'ida shi na intar da al'umma particularly mu girl child saboda duk abin da ya mace aka ilimtar da ita to nation guda za ta yi building Allah ya mu dace. To Allahumma amin muna godiya a malamai da kuka bamu wannan dama don mu tattauna da ku da kuma gudumawa da kuka bayar. Allah ya saka da alkhairi. To masu sauraro abin da lokaci ya ba mu dama kenan a wannan makon. Amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da Salaman Abu ya haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa kasance lafiya ma A gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin 'ya mace. barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha muhammadu Burinmu a yau shine mata da kalubalen da suke fuskanta. Shirin ciwon ya mace a yau ya karbi bakoncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata rashin jihar Kano da Hajiya Umma Umaru ɗaliba kwalejin Nuku da Muri ke Zaria a Najeriya. To na fara da tambayar barista irin kalubale da mata suke fuskanta duk da ci gaban da duniya ta samu ga kuma amsar da ta bani. To ita da wannan kungiyar ta ta kungiyar lauyoyi mata an kafa ta ne babban makasudin da yasa aka kafa ta shine domin ta kara mutuncin mata da ƙananan yara ta hanyar bibiyar in an danne musu haƙƙinsu ko ana yunkurin danne musu haƙƙinsu da kuma yadda za su ci gaba kuma abin da za mu duba wannan ƙungiya ta samu asalinta ne a dogon lokaci fiye da shekara saba'in tun yakin duniya na biyu da aka yi bayan cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a wannan yaki ta hanyar azabtar da su da yi musu fyaɗe da wasu abubuwa wannan ƙungiyar ta kafu bayan wannan abubuwan da suka samu mata da ƙananan yara to duba ka tambayar ki malama aisha eh gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da da suke nesa sun zo kusa yadda da mun sani kakanninmu suna gaya mana in mutum zai yi tafiya aikin hajji tafiya ce ta shekara guda yanzu gashi a awa hudu ko kasa da haka ma mutum zai je kakanninmu sun gaya mana cewa lokacin da za ta ga kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sussuka ta yi surfe ta yi niƙa wanda zai ɗauki lokaci da kuma karfinta to amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi sarfe kai nika so za mu iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba amma duk da ci gaban da duniya ta yi gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu kai yadda ya kamata a ce mun kai ba tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar to idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma america da ake ganin ita ce ta ci gaba aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin dimokuraɗiyya sannan idan kika duba a bangaren lafiya har yanzu idan kika ɗauki alƙalama ko ƙididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci za ki ga alƙalama sun shallake hankali za ki ga anan mace ba ta samu ci gaba ba saboda ƙasashen da suka samu ci gaba a wurin bangaren haihuwa ƙalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke yin bari mata suna iya kasa samun daukan ciki saboda rashin ci gaban da aka samu hakanan idan kika duba bangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da in yankin da na fito da kuma ma dai najeriya gaba ɗaya za ki ga cewa a kotunan mu ƙanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an danne tauye musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafinsu ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu. Me ya kamata mata su yi idan suka tsinci kansu cikin wannan hali hajiya umma? Mazan suke irin wannan abin su dama zan ce kamar su haka suke ba sa so su ga mace ta ci gaba so dole dole matan za ta samu inda za ta nema inda za ta kai karan shi za a kwata mata kincinta ko sana'a ne tana yi a gida abin da mace za ta yi shi ne ta daure ba daɗi ko kuma za a hana ta ko mai gidanta zai hana ta nema amma dole ta daure ta nemi hanyar da za ta mishi magana so ma dan wani abu a gida ba ma sai ta fita ba ko a cikin gida ne take dan yin abun taro kobo sai ki ga Allah ya hore mata da makwabtansa kuma a lokacin sai ki gani mazan wani lokaci sai ta gani tana yi amma kuma suna kokarin su hana in ta ci gaba da lallaba shi tana mishi magana Allah sai ɗora ta kan shi ta ci nasara a wannan bannin kin ga asirin ta ya rufu shi ma shi ma asirin shi ya rufu samun wakilci a bangaren shari'a na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta barista. War a ɗaya bangaren har yanzu mace ce za ta kawo karar an batta da yara ko an kwace mata yaranta ta shiga cikin wani hali. Kamar yadda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi maganin wannan domestic violence wato cin zarafin mata. To yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane. Yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic balance wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya ajiye mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli sai ki ga dan wani abu idan ya hada su ya yi mata wannan economic balance ya hana ta abin da ya yake ta ne so gaskiya idan aka duba irin matsatsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren ma madafan iko za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba ko a bangaren addini addini za ki ga malamai masu faɗakarwa malamai masu yin wa'azi a masallatanmu da cocina cocinanmu maza ne suka fi rinjaye a wannan bangaren kuma mafi yawancin lokaci ba su fiye yin fatawa ko wa'azi a kan laluran mata ko akan haƙoƙin mata ko yadda za a kula da mata ko yadda za a tarairaye su ko yadda za a tabbatar da cewar an ba su abin da yake na haƙƙinsu so a wannan bangaren gaskiya za mu iya cewa da saura dai yes da saura ba za a ce an samu ci gaban yadda in aka dangana da abokanan tafiyanmu na rayuwa maza za mu ci har yanzu gaskiya muna baya. Matsalar cin zarafin mata ta bangarori daban-daban na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta a yau. Yaya lamarin yake barista? Mun ba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta min wanda a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas sun yi kididdiga kan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a a zamantakewarsu wanda kuma da aka barke diddiga sai aka gano cewa kashi talatin a cikin kashi talatin da takwas ɗin nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi takwas ne kawai na mata a cikin wannan kashi talatin da takwas ɗin suka ci zarafin mazajensu to gaskiya idan muka duba da wannan ƙididdiga da kuma abin da masana suke gaya mana za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yadda mata sun samu kansu a irin taɓuwar hankali rashin samun cikakken abin da ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu za ki ga mace an kore ta da gidanta an kore ta da 'ya'yanta da irin waɗannan makamancin abubuwa. Yanayin rayuwa ne yake sa wasu mata su fada a cikin irin wannan damuwa a misali yanzu mace tana da wanda zai mata kashi uku idan bukatun shi zai sa ta ta shiga hali da za shiga hannun irin waɗannan mutanen saboda misali ba ta da lafiya ba wanda zai biya mata bukatu ko kuma ta je ta ci ba shi kila abinci ne ko kila sutura ne kuma tana bukata ta biya ba ta da halin da za ta samu ta biya an mata tallan aiki a wani guri na bukta za ta je ta yi aiki a biya ta ita bata san wani irin aiki bane aka haka an dai gaya mata kawai akwai aiki za ta je ta yi kila na wata biyu wata uku ta samu ɗan abin da take bukata sai ta je to ga hanyar sauki na kawai in je kinga a halin nan ita bata san wani irin aiki ba ta shi duka-duka abin da lokaci ya bamu damar kamu kenan a cikin shirin ciwon mace na wannan mako. Sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa ne kowa ya raya mu ku ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa muryar Amurka. mu na musamman na wannan makon. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce ta samu nasarar rufe wani katafaren kamfanin sarrafa itatuwa mallakar wasu 'yan kasar China da ta ce an buɗe shi a jihar ta barauniyar hanya. Gwamnatin jihar Niger yi ta ce 'yan kasar China sun buɗe wannan kamfani nasu ne a wani gandun daji da ke yankin gulu ta ƙaramar hukumar lafai inda suke yanka itatuwan kaɗanya, marki da ɗorowa da ma itacen madobiya da sauransu suna turawa ƙasar China. al'amarin da ya yi matukar wa dokokin Najeriya kamar yadda gwamnatin jihar Niger ta bayyana. Barista Muhammad Tanko Zakari shine kwamishinan kula da muhalli da gandun daji a jihar Niger. gaskiya a yankin gudumin samu wani kamfani kamfani suka buɗe shugaban kamfani da duka irin masuna da kake tunani sun zuba a wajen hmm. suna sare mana gandun daji suna sarrafa mana itatuwa zuwa eh, kala-kalan itatuwa suna fita da shi kasashen china hmm. ba tare da sanin gwamnati ba gwamnati ba ta amfana da gare su sun samu su ɓata gari yan ƙauyukan da suka basu su baya suna zuwa suna kare su suna zuwa suna yin kamsu itatuwa ana ba su abin da bai tattara ya

to gaskiya ko da aka kawo labarin na na tattake ni da kaina da famsu na da sauran ma'aikata na mun ji har wajen mun gan su na ba da izini a rufe wannan kamfanin kuma yanzu magana da muke da ke kamfanin na rufe na yi bilishin gona na jiran gona ya ba da darakci a wanda ya kamata ya na a ina ne a ina ne wurin nasu yake gulu gulu gulu can wajen lafai na karamar hukumar lafai na karamar hukumar lafai gaskiya haka na su da yawa wajaje da yawa kuma kima ta matakai a kansu da yawancin sun gudu ma ba su su iya sake dawowa inda suke aiki don su kuma su da mu ake jami'an tsaro da dole muka gani a kan na to rita kamfanin ne kawai akai koko an kama su ne eh akwai inda an ka kama amma dai ainihin su jigajigan yan China su sun gudu da musamman kama su ba na amma kayayyakin su na wajen ba su da iko su su kama sai shawarar da gwamnati yake a su. na to wanda ke hannu yanzu hukuma abin nan farare ne yan China ne koko yan kasa ne a yan kasa ne ai shi yan China ne sun gudu wanda. tunda dai al'ummar jihar Niger suka fara nuna damuwa akan wannan wannan matsala ta sare itatuwan barkatai kamar yadda malam musa madaki ya yi karin bayani na farko shine abin da hifta da hankali na shine a cikin garin nan ma za ka ga an shigo da itacen wato gumai na kadanya itacen kadanya wanda a da baka isa baka yi haka duk wani itace abin da ya shafi dorawa mangoro a kadanya dinya cediya da tsamiya da sauransu baka isa ka zo da gungumensu a cikin gari ba dole sai an tambaye ka amma ce ka saro su ko ko a'a a raye don haka in har a raye ne hakika za a kai mutum kotu kuma an tanadi irin hukuncin da za a yi masa to yanzu ba ma mai kamawa bale a kai kotun yanzu ya makoman eh, a wannan al'amari idan aka bar shi haka kara an aka bar shi haka shine za mu koma ne kamar yadda ah, lalurar mutanen Nijar ke fuskantar su na rashin ah, tabbas game da sha'anin ah, hamada. Farfesa Muhammad Yakubu Auna masani ne akan lamarin aikin gona da gandun daji. ya ce ɗaukar matakin hukunci mai tsanani zai taimaka sosai wajen shawo kan lamarin. Mafita kuma shine dole sai gwamnati ta tashi tsaye a hana saran itace a sa mutane a communities a garuruwan su su fara sanin muhimmancin shuka itace dole sai an hada da sarakunan gargajiya akwai abin da ake ce ma woodlot dole sai an sa community su fara irin wa'annan shuka itatuwan da za su fara da kansu kowa in itace shuka itace inda yake zai je yana fara da kanshi ba ya je daji ya sare itacen Allah da Allah wanda ya abin gaba wa'annan shine hanyar mafita da tsara itacen da ake yi. Amma kana ga kamar sanya doka mai wadda za a yi tara da ɗauri zai shawo kan lamarin? A kwarai da gaske ai shi lamari na Najeriya an ka lura da shi ai rashin doka ke sa komai bai tafiya daidai. In akwai doka mai tsanani wallahi kowa zai yi. za ka ga yawanci suna kafa hujja da kona iccen a sanwa wasu ma gawayi ake yi da shi. mafita ta kuma gwamnati ce ta samu mutane makamashi saboda yanzu nan ta ga abin da ya kamata a samu mutane gas gas kananzir ya zama yana da sauki in ya zama yana da sauki ga mutane ba su hujjan saran itace. a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta ɗauki matakin ba sani ba sabo akan lamarin sare itatuwan da ma kona itatuwan domin yin gawayi in ji kwamishinan muhallin muhammad tanko zakari. tana da ita ce na farko a kasar nan gaba daya da take da gandun daji a bila adadin masu girma kuma across the state ko ta ko'ina hmm. kuma mun ko da na zo a matsayin na kwamishina na mahalli da gandun daji sai na fahimci cewa babban matsala a ministry shine bata gari da suke zuwa suke yanka mana itacewa ko ta kowane hali saboda bukatan yankan itatuwa da kuma yin gawayi da sauransu kuma muka zauna muka yi da su manajanci ina kuma aikata ramu da cewa ta wata hanya za mu biyo domin mu tabbatar da cewa mun yaƙi wannan halayya ta yanka itace ba bisa ka'ida ba a doka kamar da ka sani dole akwai lokacin da itatuwa suka kai ana da dama a yanke su sannan a sake dasa wasu amma akwai ka'idan da ya tanada yadda za a bi wannan da kuma yadda za a yi su. amma ko da muka zo muka kai shi ne mutane za su shigo gandun daji ba izini ba supervision ba kowa za su yi da itaciya kuma itaciya ne yanke su an kasa su kuma shekaru talatin amma saboda sun kusa cikin inganta da kuma kuma suna manta da cewa da kasa da kusura abubuwa ya daga cikin yanzu da kare da kusa cikin kare da kusa da kare da kasa da kasa da kasa da wani wanda muka shi mun rubuta muka ce dama kafin kuma mutane akwai dokar sai dai ka san amfani da su da kuma tabbatar da su ci da aiki shi da sana da muka ba da dama cewa dole ne mu haɓaka da nan dokar mu ƙara tsananin ta mu tabbatar da cewa inda kayan kamar da itaciya ba tare da ita da kuma ya ta bayar da amai da shi kamar da yawwa misali sannan kuma dole ne kusa sa bangan tsaro wato tsaro ko task force ko kuma kwamiti da kiraci da za su tabbatar da cewa suna kula mana da bakin iyakan dajukan mu da kuma kullum eh, bakin hanya ko motar da aka danta da gawayi ko itatuwan mu wasu an yanka wasu da ba za a kawo su. yan kwamitin gaskiya da kan jami'a su shafi kwamitin da suke a kan haka in ka duba yanzu da gaskiya babban da ake da tafi dacin san ya saka mu ya rabu kwarai da gaske na ta kama kuma lokaci da ake gasu da tafiya da fafakai da gawayi da sauransu tuni dai masana harkokin yanayi suka ce akwai fargaba matuƙa na karewar gandun daji da ma kwararowar hamada da gurɓacewar muhalli a sakamakon wannan matsala ta sare muhimman itatuwan a Najeriya. A saboda haka akwai matukar bukatar ɗaukar matakin ba sani ba sabo a kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. To bari mu fara da sakon Mahmud Saliu kauran namo da jihar Zamfara. Wanda ya ce muna fatan za a samu daidaito tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma kungiyar malaman jami'o'i ASU domin ɗalibai su samu damar komawa makarantunsu. Kasancewar wannan yajin aikin galibi akan yayan talakawa da masu ɗan ƙaramin ƙarfi yake karewa. Sai kuma sakon Isa Ramin Hudu Haɗeja jihar Jigawa. wanda ya ce muna fatan gwamnatin shugaban muhammadu buhari za ta tattara hankulanta waje guda domin shawo kan tabarbarewar harkokin tsaro da yi wa yankinmu na arewacin najeriya katutu kama daga satar mutane da hararen 'yan bindiga daɗi amma hakan ba zai yiwu ba har sai an wadata jami'an tsaron ƙasar da makamai na zamani da isasshen albashi da zai kawar da hankulansu wajen karɓar cin hanci da rashawa da ƙarshe muke addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala voa hausa hakikanin gaskiyar magana akwai buƙatar al'ummar ƙasar jamhuriyar nijar su yi amfani da nagartattun shawarar da masana kiwon lafiya ke basu wajen kaucewa kamuwa da cutar covid-19 a faɗin ƙasar duba da yadda mummunar cutar ke daɗa ƙara samun zama a cikin ƙasashenmu sako daga hajiya gambo mamman gusau zaria sai kuma sakon amadu abacha mace na jihar yobe wanda ya ce salam biyu hausa muna addu'ar allah ya kawo mana karshen wannan matsala ta hauhawar farashin kayayyakin masarufi a ƙasarmu najeriya don talaka ya samu sa'idar rayuwa a ƙasar saboda tashin goron zabi da kayayyakin masarufi ke a ƙasarmu najeriya yana jefa talakawan ƙasar cikin kunci da tagayyara a ƙarshe sai sakon ali abdullahi doron baga wanda ya ce ya kamata hukumar lafiya a najeriya ta gaggauta gudanar da bincike don gano bakwar cutar da ke halaka mutane a jihohin kogi da inugu ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger kuma za su iya sauraron mu a tashar voa africa a kan mita 200.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. حرام